Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niya murya Arewa. A ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa rediyo a Kumasi. za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa 'yan gudun hijira da ke sansanin Teachers Village a jihar Borno sun gudanar da zanga-zanga kan kuncin rayuwa. sannan Sulaimu Barma zai shigo da shirin na kasa. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Ghana sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. wani rahoton majalisar ɗinkin duniya da aka nuna ma kwamitin sulhun majalisar na zargin cewa koriya ta arewa ta dukufa wajen ɗaukar matakan ganin cewa babu wani harin soji da zai iya lalata makamanta wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump ke yaba wa abin da ya kira matukar ci gaba a kokarin daidaitawarsu da koriya ta arewa tare kuma da tsaida ranar ganawa ta biyu da shugaban koriya ta arewa yayin da yake jawabi ga amurkawa kan makomar kasar ya kara da cewa a matsayin wani bangare na wani sabon salon diplomasiyya ta urjanjan muna ci gaba da dagewa wajen shimfaɗa matakan zaman lafiya a yankin ruwan koriya to amma shugaba donald trump ya ansa cewa akwai sauran aiki sannan ya tsaida ranar kun 27 da 28 don ganawarsu ta gaba da shugaba kim jong-un na koriya ta arewa kasar vietnam tuni fadar shugaban koriya ta kudu ya yi maraba lale da wannan wato ta yi maraba lale da wannan babban labarin yan majalisar dokokin tarayyar amurka da ke faɗi tashin ganin ba a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati ba sun fito daga wani taron sirri jiya laraba suna masu jaddada cewa ana iya cin wato cima yarjejeniya kan batun tsaron kan iyaka cikin 'yan makonni masu zuwa amma kuma sun ce akwai fa jan aiki a gaba kwamitin na jam'iyyu biyu da kuma bangarori biyu wanda aka dora ma alhakin tsara yadda za a inganta tsaron kan iyakar amurka kafin wa'adin tafi da gwamnati ya cika ranar 15 ga watan fabrairu sun gana a keɓe da manyan jami'an kwastam da na kare kan iyaka ganawar ta auku ne kwana guda bayan da shugaban amurka donald trump ya sake jaddada bukatarsa ta kudin gina katanga a kan iyakar amurka da mexico shugaban amurka donald trump ya ce batun kafa wani babban kwamitin majalisa ya binciki harkokin kasuwancinsa bai mata su ba babu wani ɗan siyasa da ya kamata ya fuskanci haka wannan shi ake kira tozarta shugaban ƙasa wannan abin takaici ne kuma na illa ga mu a cewar trump jiya laraba bayan wani ɗan jarida ya tambaye shi kan shawarar da kwamitin wato bayanan sirri na majalisar wakilan amurka ya yanke ta binciken harkokin kasuwancinsa karfa shafa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kawayen amurka sun yi lale marhaban tare kuma da yin kaffa-kaffa da sanarwar ganawa ta biyu da za a yi tsakanin shugaba trump da shugaban koriya ta arewacin jam'un wadda za a yi a ƙarshen wannan watan a birnin dangnan na ƙasar Vietnam. Labarin wannan ganawar da za a yi shine labari mafi girma kan manufofin harkokin waje da ke kunshe cikin jawabin makomar ƙasar da shugaba Donald Trump ya yi shekaran jiya talata. Ya ce tuntubar juna da Koriya ta Arewa wadda ta biyo bayan wata muhimmiyar ganawar da aka yi a singapore a watan yunin da ya gabata wani babban ci gaba ne da gwamnatinsa ta cimma wani mai magana da yawon shugaban korea ta are wato ta kudu ya ce muna fatan shugabannin biyu za su ɗau matakan wato cimma matsaya da kuma daidaituwa da ke baro-baro shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya ce akwai hujjar sa ran cewa gwamnatin rikon kwariya ta ƙasar za ta yi nasara david shearer ya ce bayan rattaba hannun da aka yi kan sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya al'amura sun inganta matuƙa idan aka kwatanta da lokacin da mataimakin shugaban ƙasa rich machar ya gudu daga juba a shekara ta dubi da shida shirar a shekaran jiya talata ya ce gwamnati na riko da wato na rike da wasu ƙarin yankuna kuma akwai matukar aniya daga bangaren jama'a na ganin cewa an samu sauyi Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga jihar Barnon Najeriya, inda za ku ji cewa 'yan gudun hijira akalla dubu talatin da biyar da ke sansanin Teachers Village sun gudanar da zanga-zanga saboda rashin basu abinci a kan kari, zargin da hukumar agajin gaggawa ta jihar wato Sema ta musanta. Ga Haruna Dauda biyu da cikakken rahoton. a ranar talatin da ya gabata ne dai wasu 'yan gudun hijira da aka ce adadin su ya ta sama dubu talatin da biyar da kuma suke tsungunne a sassanin 'yan gudun hijira da ake kira titus village suka yi zanga-zanga a cikin babban birnin maiduguri inda har suka dinga rufe hanyoyi da ma yage allunan 'yan siyasa sakamakon abin da suka kira rashin basu abinci a kan lokaci sai dai hukumar samar da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema da haɗin gwiwar hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno wato sema sun gudana wani taron manema labarai da suka wata wannan batu na cewa wannan 'yan gudun hijira sun yi zanga-zanga ne sakamakon karancin abinci da ma hankalin 'yan jaridu game da irin rahotannin da suka ce 'yan jaridu sun dinga wallafawa na zanga zangan da 'yan gudun hijira suka gudanar da suka ce ba zai ta bangaren su ba hakan dai yasa na tambayi ɗaya daga cikin shugabannin hukumar samar da agajin gaggawa na ƙasan wato nema kuma da salisu manga wanda kuma aka ɗora alhakin raba abinci a waɗannan sansani ko ne ya tsinda waɗannan mutanen yin zanga-zangar ga duk abin da ke cewa amma ina son sanar da ku da cewa ba da rashin abinci ba ne mun ba 'yan gudun hijira wanda suke teachers village camp abinci ranar 15 ga watan daya labarin da muka samu akwai icrc Ah, sun je wai suna registration ah, na idps din da suke a nan camp din to lokacin da suke yi din shine wasu bulamomi na idps din suka ah, lura da cewa akwai mutane waɗanda suka zo daga gari suna sa ana musu registration wanda ba su bane su ba idps bane sai suka yi masu nicrc din magana to ganin haka nan shine nicrc suka ce to za mu ba ku dama ku shugabanni din ku ba mu sunayen mutane din da suke yan idps din da suka zo tare da ku saboda haka nan zamu dakatar da aikin su dakatar da aikin da suka yi shine sa wasu daga ciki da waɗanda suka zo daga waje din suna ganin da cewa abin da suka zo da niyan yi din ba za su samu dama ba shine suka hargaza wannan tashin hankali din suka yi wannan zanga-zanga amma ba don rashin abinci ba ne hajiya ya bawa kullu da ita ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno da ake kira sema wadda ta ce ya kamata yan jaridu su tuntuɓi kowane bangare kafin su dinga wallafa rahotannin su don a cewarta kafafen yada labarai sun ba da rahotannin cewa waɗannan yan gudun sun yi zanga-zanga ne sakamakon rashin abinci wadda a ba haka ba ne to ko menene ma ya sa yan gudun hijira yin wannan zanga-zanga ga dai abin da wasu suke cewa wannan sansanonin 'yan gudun hijira ne da ake kira teachers village na ɗaya daga cikin manya-manyan sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin maiduguri wanda hukumar samar da agajin gaggawa na jihar wato sema ta ce ana da mutane dubu talatin da biyar a cikin wannan sansani kaɗai wanda kuma aka ce bai kamata ce sun wuce mutum dubu biyar ba kuma yanzu hakan tana shirin buɗe wani sansani na daban da za ta rage waɗannan mutane don gudun ɓarkewar cututtuka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya. da Haruna, kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan. da Usaina ma aje an haɗe ja alhaje Usaini Allah ya taimaka. Malam Buhari alkali Amadu je kalima Amadu na sabuwa da Usaina ma aje an haɗe ja alhaje Usaini Allah ya taimaka. Ga su lamumin barma da shiri na gaba Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barka ku da yau barka mu da sake saduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka shirin na kasa ba kasawa ba shiri ne da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi mutanen da ke da bukata ta musamman. Sunana Sule Mummuni Barma. To kamar yadda muka yi alkawali a makon jiya, shirin na yau zai ji ta bakin kungiyoyin nakasassun Najeriya bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan dokar haramta musgunawa nakasassu a fadin kasar Matakin da aka bayyana cewa ya tanadi wasu hukunce-hukunce masu tsauri akan duk wanda aka kama da laifin keta haddin nakasassu za kuma mu fara ne da jin ta bakin ɗaya daga cikin nakasassun da wakiliyar muryar amurka a abuja madina dauda ta zanta da shi to sunana ashir abdulkadir abdullahi gaskiya alhamdulillah muna cikin murna tun jiya da daddare da aka ce shugaban kasa ya sa hannu a bil din nan muka shiga murna wadda ba mu taba shiga irin ta ba muna fatan samun ci gaba da yawa a cikin dokan nan na game da gininnika da ake yi public building zaka ga an yi ba a kulawa da nakasashe wajen fakin mota ba a kulawa da nakasashe makarantu ko kulawa da wani mai nakasa duk haka to yanzu da sa hannu a wannan dokan insha allahu muna fatan canji zai samu ko ina duk inda za a yi da wajen ɗaukar ma'aikata a gwamnatoci na wajen ma'aikatun gwamnati da kamfanoni in allah ya ya yarda duk za a rika kulawa da nakasarsu. Shekaru sama da bakwai aka shafe ana fafutukar ganin gwamnatin Najeriya ta tabbatar da wannan doka da ke daidai da ainihin yarjejeniyar da kasashen duniya suka rattabawa hannu a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. Lamarin da ya sa shugaban na jam'iyyar APC Musbahu Lawan Didi jinjinawa hukumomin wannan ƙasa a sakamakon abin da ya kira karamcin da aka nuna wa masu bukata ta musamman kamar yadda za a ji a zantawarsu da madina dauda muna tare da farin ciki duk na kasashen da yake najeriya na da tabbacin cewa mun waye gari ko kuma muna cikin farin ciki a yau saboda abin da shugaban kasa ya mana abin da wani fatin ya shekara goma sha shida bai iya yi ba ne an fi sama da shekara goma ya je ya dawo wannan majalisa ta yi ta tafi ba wata majalisa ko kungiyar eh, eh, siyasa da ta iya sa mana hannu sai wannan bawan allah mai albarka janaral muhammadu buhari wanda yau ya ba mu 'yancinmu a matsayin mana 'yan ƙasa masu bukata ta musamman ya ba mu 'yancinmu a matsayin mana 'yan siyasa masu bukata ta musamman ya abinda bature yake cewa ya ba mu freedom 'yanci na duk abin da yake na nakasassu zai zo gare mu misali alfanun da ɗaya daga ciki ko wasu daga ciki eh, cikin wannan kuduri da ya sa hannu a kansa shine eh, akwai kaso biyar da ma'aikatu ko gwamnati za su yi gawarewa in an zo ɗauka aiki wa'annan na musamman ne duk wani nakasashe da ya isa ko yake da ilimin za a ɗauke shi aiki sannan kuma ya a cikin wannan bil an ba da damar duk gini na gwamnati a tabbata an yi hanyar da gurgu zai iya hawa an yi alamun da kurma in yazo zai gane an yi abin da idan makaho ya zo in ya shafa zai iya sani misali a ce nan matar takala ce a'a wannan abu in ka taba shi wata magana zai lifta ce a'a wannan abu gashi nan dai abubuwan da kai zaka gane wannan ba karamin alheri bane ne wanda dama haka kungiyar ko majalisar ɗinkin duniya ta shirya wa duk wani na kasashe a duniya don kyautata rayuwarmu so ina ganin abin da wannan da ya mana shugaban ƙasarmu eh, president muhammadu buhari mana masa fatan allah ya kara masa nasarori a cikin mulkin sa mana roƙon allah ya kara masa lafiya mana roƙon allah yanda ya sa hannun ne ya bashi ikon aiwatar da dokar kamar yadda ta tanada sannan muna ƙara roƙonsa da cewa a yi gaggauta tabbatar da wannan kwamishin ko hukuma wadda za ta kaddamar da wannan abun kuma in an tashi muna roƙonsa ya sa mana nakasashen da ya kai ko zai iya rike wajen domin naka sai naka muna da wani karin magana ko take da muke kiran mu cewa wanda ake kira notin about us without us ba abin da za a yi mana dan mu kuma ba mu a ciki so ni na ganin a matsayinmu na 'yan siyasa fatum apc ya yi abin alfahari ya yi abin da tsakaninmu da nakasashen najeriya bin bashi ne a sakamakon wannan mataki shugabannin nakasassun na cewa an kama hanyar ganin ƙarshen kuncin rayuwar da nakasassu suka yi fama da shi a can baya wanda a bayyane ake gane misalai na musgunawa ba iyaka a matsayina na gurgu ina gaya maka na sha in hau hawa bene hawa bakwai don neman wata bukata ta na sha in hau matattakala a yanzu misali a ofis ina ni kaina na fati na sakatare hawa uku ne muke da shi kuma kullum muna mitin hawa na uku ne amma babu lifta so kaga ba zai yi wannan abu yawanci mun rayu ne cikin karfin hali mun rayu ne cikin kwazon cewa kada a banmu a baya amma ba tare da akwai mafita kyautata mana a cikin sauki ba saboda haka wannan alfanunsa shine daga yanzu idan gurgu ya je zai hau gini na gwamnati ko makarantar gwamnati idan ya kasa a nan zai tsaya ya nemi lauya ya ce wannan gurin ba zan iya hawa ba a taimake na neman mu yanci na dole a nemi kuɗin da za a yi yadda za mu iya hawa domin kyautata rayuwarmu dole gwamnatoci su sa hannu tun daga mataki na local gaman mataki na jiha mataki na ƙasa misali kamar tsarin ilimi kyauta na gwamnati ubek kenan mafi akasari tun daga local gaman akwai inda aka ware na lokal gaman ne akwai aikin jiha akwai aikin uh, gwamnatin tarayya misali primary kowa ya san primary local gaman ne musamman secondary kowa ya san secondary musamman junior state ne suke dauka daga tashiri education irin banyan makarantu har ka gama university duk an san na federal government ne yawancin su so irin wa'annan tsarin muke so ya kasance cewa an dauka ko an bambanta sannan kuma muhimman abin da muke nema shine a sa abin nan a cikin budget din kasa za a yi kaza za a yi kaza gashi wannan hukuma ta manitarin ce duk wanda ya zanen gini wani ya approving ba tare da hanyar na kasashe ba dokar ta tanaji haɗauri ta tanaji a ci shi tara so kaga wannan ya nuna maka gwamnati da gaske take kuma an ba da shekara biyar ne wajen tabbatar da cewa duk abin da yake a wannan dokar a kaddamar da shi saboda haka tsakaninmu da wannan dacijo tsakaninmu da kungiyar amin eh, jam'iyyar apc shine bashi take bin nakasassen najeriya ya aji adawa kowa ya zo mu kaɗa mata ƙuri'a mu kaɗai ƙuri'an mu ta miliyan ashirin da wani abu da ake faɗan nan mu ce mu ne ma maka shugaban ƙasa ba wani ba. Tuma sauraro a nan za mu dakatar da shirin na kasa ba kasawa ba na yau sai a tarbe mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin. Kafin wannan lokaci a madadin bakin shirin na yau da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ni Sulaimu Muni Barma da sauran abokan aiki ke muku fatan alkhairi. Salamu alaikum. rinjayi a bisa kwakwalwarsa baya juyayi zai yi gwagwarmaya da kowa ba hau. Madalla a gaida Sule, yanzu kuma ga sharhin jaridun Ghana Da jaridar Ghana Crusader za mu so sharhin jaridun na yau. Labarinta na farko kuwa shine mambobin majalisar dokoki na NDC su nemi gafara game da kwalaye da suka rubuta mai takaba da hannu dumu-dumu da jini. Jaridar ta ce babban malamar jami'ar sadarwa Ghana Aligan ta ce halayyar wasu mambobin majalisa marasa rinjaye dauke da kwalaye da suka rubuta mai takaba da hannu dumu-dumu da jini abin kunya ne. Professor Dragajeko in ji jaridar ta yi da Allah wadai da wannan ɗabi'ar. Mambobin majalisar da ke nuna adawa da rantsar da zaɓaɓɓen ɗanfin Ayawa su West Wagon Libya Alhassan a ranar Talata sun ka bijire wa wannan rantsarwan ɗauke da irin waɗannan kwalaye. Har yau a jaridar Ghana Crusade a gano waɗanda suka kashe Ahmed UNDP ce ta bukaci haka. Jaridar ta ce United Press for Development Network bangaren labarai online ke kiran duk 'yan jarida da ɗiyan gana da sun kasan ya kamata su shiga zanga-zangar da aka yi wa suna a gano waɗanda suka kashe Ahmed. A ranar sha hudu ga wannan wata za a yi wannan tafiyar daga mararraban zangon Madina kusa da akra kuma ana sa ran zai taimaka kawar da take hakan mutane da ingiza aikata ba daidai ba akan 'yan jarida cikin ƙasar nan. Ita ko jaridar Chronicle cewa ta yi wasu mutane mutane biyu na a hannun 'yan sanda saboda sun saci kuɗi sididdibu saba'in na koko. jaridar ta ce wasu mutane biyu da ake zaton sun saci kuɗi cd dubu saba'in na olam ghana limited wani kamfanin sayan koko 'yan sandan juwaso cikin gundumar achim south sun kama su kwame evans wadda libra ne na kamfanin da patrick dankwa jami'in 'yan sandar unguwar ake zaton sun saci kuɗin daga asan depot din kamfanin ranar 29 ga watan janairu kuma sun shiga hannun 'yan sanda jaridar ta ce mukaddashin sufurtandantin 'yan sanda andrew anyani ya shaida ajiya su cewa Evans wadda ya san cewa Mr. Freeman Ochrebedu manajan depon ya adana kuɗin cikin ɗakin ya haɗa kai da dankwa suka saci kuɗin cikin dare. In an leka jaridar graphic kuwa za a samu wannan labarin ne hukumar zaɓe ta birkitar da abin da muka faɗi in ji Kodayo. Gamayyar ƙungiyar 'yan sa ido a zaɓen cikin gida. Jaridar ta ce ƙungiyar ta Kodayo ta siffata da abin mamaki abubuwa da hukumar hukumar zaɓen ta ce ta faɗi game da zaɓen cika gurabe na mazaɓar ayawasu su west wagon da aka gama yi jaridar ta ce mai hurɗa na ƙasa na kudayo mr albert ahin a wurin wani taro manema labarai ya ce hukumar zaɓe ta faɗi abubuwa da ita kudayon ba ta faɗa ba a cikin jawabin ta game da wannan zaɓe da wannan sharhi na jaridar graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, God. a gaida Ridwan sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America suna na kasu aliyu sardaunin matasan asa da jihar sokoto ina so in wani da wannan dama gidan rediyon amerika min sakona ga 'yan najeriya musamman matasanmu na arewa da ya zan lokacin siyasa ya riga ya kan kama na zaɓen shugaban ƙasa da majalisar tarayya na wakilai sai ina tsara jawo hankalin matasanmu da su kauce gaban-gaban ga siyasa wajen illata al'umma musamman magoya baya jam'iyyu daban-daban su yi ƙoƙari su yi karatun tana su su yi koyi da kasashen sun ga shiga musamman irin kasashen yamma wajen yin zaɓe babu tashin hankali Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin garbace da karbar kuma ta Balija ta raba tare da Najeriya. Dangane da wannan makamai ko na'urorin gano 'yan ta'adda da amurka ta ba wa kasar kasar bako ta ta nijar hakika abu ne wanda yake da matukar mahimmanci ganin cewa yadda ta'addanci ya watsu ya kuma haɓaka a ƙasashen afirka sai dai wani hanzari ba gudu ba muna fatan ba da wannan na'urori zai taimaka ne a kawo ƙarshen 'yan ta'adda ba wai kuma ya zama na'urori ne wanda za su kuma zama masu yin aiki da zai kawo wani aikin kuma daban ko ya kawo halin 'yan ta'adda ba da fatan allah ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda a ƙasashenmu na afirka da ma duniya baki. assalamu alaikum sashen hausa na murin amerika suna na hali ba ko shiga ina kira ga 'yan najeriya da wannan lokaci da allah ya kawo mana na zaɓe da allah a kwantar da hankali a yi zaɓe a cikin natsuwa. Allah ya riga ya yi zaɓe duk wanda zai zaɓa ya zaɓa kuma duk wanda Allah ya ba turo Allah a jure dan Allah shi ka ba da mulki ga yadda ya so. Na gode sashen Hausa na murar Amerika suna na ba zai ta Bistan Najeriya. Kafin mu karkare ga takaitattun labaru. wani rahoton majalisar ɗinkin duniya da aka nuna ma kwamitin sulhun majalisar a ranar juma'a na zargin cewa koriya ta arewa ta dukufa wajen ɗaukar matakan ganin cewa babu wani harin soji da zai iya lalata makamanta yan majalisar dokokin tarayyar amurka da ke faɗi tashin ganin ba a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati ba sun fito daga wani taron sirri jiya laraba suna masu jaddada cewa ana iya cimma yarjejeniya kan batun tsaron kan iyaka cikin 'yan kwanaki masu zuwa amma kuma sun nuna cewa har yanzu akwai saɓanin ra'ayi kan wasu muhimman batutuwa shugaban amurka donald trump ya ce batun kafa wani babban kwamitin majalisa ya binciki harkokin kasuwancinsa bai mata su ba babu wani ɗan siyasar da ya kamata ya fuskanci haka wannan shi ake kira tozar ta shugaban ƙasa wannan abin takaici ne kuma illa ce ga kasar mu a cewar trump jiya laraba bayan da wani dan jarida ya tambaye shi kan shawarar da kwamitin bayanan sirri na majalisar wakilan amurka ya yanke ta binciken harkokin kasuwancinsa kawayen amurka sun yi lale tare kuma da kafa kafa da sanarwar ganawa ta biyu da za a yi tsakanin shugaba trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un wadda za a yi a ƙarshen wannan watan a birnin da nan na ƙasar vietnam masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma canza la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na hawa umar yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima.